ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كانوا وأشعرون تقص جوزا daya da النبي صلى الله عليه وسلم لا لدليل ثلاثة ترى ما يغشى shida شدا dubi da دقوم sha تقص mun haɗu a wannan masallaci na mai tamu albarka jami'u shekhu talhatin salafi rahmatullahi alaihi domin gabatar da muhadara wacce take ta musamman kuma wadda ta zo haka kwata dalilin wannan muhadara shine samun canjin lokacin idi da muka yi alhamdulillah a wannan gari namu na zariya a ƙarƙashin masallatanmu na ahli sunna da aka nemi a dawo da lokacin sallah ya koma baya wato a riƙa yi da wuri akwai masallacin da za a tsaye da sallah ƙarfi bakwai da kwata akwai wanda za a tsaye da karfe bakwai da rabi akwai masallacin da za a tsaye da sallah karfe takwas an bukaci cewa limamai da sauran malamai su wayar da kan mutane kuma su tunatar da su cewa wannan ba bakon abu ba ne abinda za a yi jaddada sunna ne abinda ya tabbata ne tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da manya-manyan malamai da suka biyo su a baya wato matsala ce take sananniya a wajen as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihi shine sai muka zaɓi cewa bayan abubuwan da muka gabatar a mimbari ranar juma'a a takaice a baki kuma to ya zama an sanya wannan matsala a cikin rubutu kuma wasu yan uwa suka ba da shawarar cewa a zo a karanta ta ga al'umma wannan shine maksudin wannan muhadarar ba wani abu na daban ba kai tsaye an kira abinda za a karanta alƙawun sadi fi aulawiyyar tarkiri falafiyar da hausa magana wata take ta daidai a game da fifikon gaggauta sallar idi wannan shine taken muhadara akwai abubuwan da muhadara ta tsunsa akwai gabatarwa akwai ne ake nufi da idi akwai hukum salatu da idi wato hukuncin sallar idi akwai mata shuri aka salatu da idi yaushe ne aka shar'anta ma musulmai fi sallar idi a wata shekara sannan akwai waktu salatu da idi ma huwa al fi lokacin sallar idi kuma wanda lokaci ne ya ci cancanta aiwatar da sallar idi sai matsala ta ƙarshe masalihu tafkiri biha fi asmina wa baladi bayan shari'a ta titi ta kila a yi da wuri to waɗanda maslahohi ne kuma na rayuwa suke hukunta cewa a gaggauta sallar idan, musamman ma a wannan zamanin namu da kuma garinmu a kebe sai kuma kammalawa insha Allah wato alhaji muna roƙon Allah mana jagoranci abinda mukaddima ta kunsa mun kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda malaman hadisi da yawa sun fitar da shi a gaba gaba akwai al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi a cikin sahihinsa da ke cewa bada al-Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a karshen hadisin fatuba lil-ghuraba addinin musulunci ya fara a matsayin bako wato abinda ake ganin shi wani sabo abinda ba a saba da shi ba shine gari wasu yahudu gariban ta ba bada'a sannan zai dawo kuma ya koma ya zama bako sabo abin da ba a saba da shi ba kamar yadda ya fara shine abin da malamanmu suke cin shi al-gubbatu saniyatu lil-islam wato bakunta ta bi ta musulunci musulunci yana da bakunta biyu akwai al-gubbatu al-ula akwai al-gubbatu saniya الجبة الأولى عند ابتدائه والجبة الثانية عند انتهائه المسلمين a lokacin da musulunci ya zo ya zo a sannan idan ya zo zai kare kuma zai zuwa matsayin bako a duk ne ce alherin Allah ya tabbata ga waɗanda za a ganin su a matsayin baki waɗannan da za a ganin su baki annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye su waye sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allazina yuhyuna ma mata min sunnati a wata riwaya su ne waɗanda za su rika raya abin da ya mutu a cikin sunna abinda abin da aka daina yin sa kuma ya tabbata a matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ma al'umma da shi a matsayin tajridi a matsayin sabuntawa a matsayin rayawa bayan ya mutu ko ana fatan ka zama cikin al'uwa ba al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi yake cewa fa innal gurbata la takunu illa ma'a faqtil ahli aw qillati ba kunta ba a kiran ka zama bako ko a ce ka shiga bakunta sai idan ka rasa ka ko kuma sun yi karanci ta da za a rika ganin ka a cikin al'umma kai daban kake shine sai ce wa zalika min yasirul ma'ruf munkar a lokacin da abu mai kyau zai koma ya zama mara kyau in kai abu mai kyau sai a ce kayi mara kyau walmun wal munkaru ma'rufan sannan abu mara kyau kuma sai da shi mutane suke dauka mai kyau wata tasiru sunnatu bida'atan sunna kuma ta juye ta zama bida'a wal bid'atu sunnatan sannan ita kuma bida'a mutane su tazzata ita ce sunna فيقام على أهل السنة بالتقريب والتعنيف هي ذا أهل السنة ما تجدد السنة عن نفس الله يتم في عرق أزر جنسه a rika kautata musu magana a rika kautata musu mu'amala ya ci gaba dai da bayani can Shi ne sai muka faɗi sababin da ya sa aka yi rubutun eh, gayi nan an faɗa cewa dalili saboda eh, dawo da sallar idi da aka so a yi a garinmu eh, a yi da sauri a yi da gaggawa bayan cetowar bayan rana ta fito wanda ya haifar da a wasu wurare an yi maganganu da yawa wasu sun aikata wasu abubuwa mabambanta a cikin akwai masu cewa ya za a canza ma mutane abin da suke yi shekaru kusan arba'in da suka wuce an saba karfe tara tara da rabi ake sai da sandar idi ya za a dawo da sandar idi karfe bakwai da bata da sauran irin waɗannan maganganun wasu suna ganin yi da yi da wurin ma akwai tsananta ma mutane a ciki duk an faɗi irin waɗannan maganganun da makamantansu to shi yasa sai muka ga ya kamata a sajjada ko a rubuta wannan rubutun kuma a zuwa a gabatar da shi ga al'umma muna fatan Allah ya mana jagoranci a yi haƙuri ba zan rika bin harafi bayan harafi ba a wasu wurare sai in ya kama dole saboda yanayin lokaci ba ma son ya zama an takura al'imamu az-zuhri rahmatullahi alaihi yana fada yana cewa ma talal majlisu illa kana bi shaytani fihi majalisi bai taɓa tsawo na ilimi ba ba sai shi dan ya samu rabansa a ciki wanda ka baya cikin hikima a tsawaita karatu a rika mutane shi yasa za mu zama wasu abubuwan ba za mu karanta su harfin bi harfin ba inda akwai eh, abin da aka rubuta hannun mutane sai su koma sai su je sai su a gida mafhumu ne me ake nufi da iya malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi a cikin littafin ittibaq sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim yace al-eid ismun jami'un yadkhulu fihi kullu yawmin aw makanin lahu fihi ittibaq abinda ake ce mai idi suna ne ga magani da ya tattamo dukkan wata haduwa da mutane suke ko wani wuri da mutane za su hada ana ce masa idi shi yasa annabi sama a hadisin al-imam al ya ce masa abubakar ya ababakar inna li kulle qaumin idan wa hada ya sai abubakar kowace al'umma tana da idinta mu wannan ne idu annabi sama ya faɗa haka ne a lokacin da sayyiduna abubakar radiyallahu ya shigo gidansa ya tarar da wasu yan mata kawayen nana Aisha radiyallahu anha suna wasannin su suna bubbuga wasu ababen bugawa kamar yadda ake ce musu dinduka suna shakatawa a ɗakin annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar ce a majami'u shaytani fi baiti rasulillah yanzu tarewoyi shaytan ne za a zo a rika yin su a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon sama yace a a kale su ya ababakar inna li kulli qaumin idan wa hada kowace al'umma tana da idi wannan ne ido saboda ka su dan wata a wannan rana to amma sai muka ce daga cikin abin da ya kamata a kula da shi lallai mu musulmai idinmu yana da wasu kemance-kemance da wasu siffofi da ya banta da su idinmu na musulunci ya saba ma dukkan idojin da wasu al'ummatai ke daga ciki mun kawo wasu daga ciki Annabu, yau musulun wa bahjati ranar idinmu rana ce ta farin ciki kuma rana ce ta annashuwa da minna saboda haka ne ma aka halatta a ɗan yi wasa a ciki aftataccen wasa a yi wargi wanda ya zama babu saba mashara a ciki a sanya sababbin kaya ko kuma a sanya aftataccen kaya masu kyau wannan hasisa ce ta farko hasisa ta biyu wato sifa ta biyu da musulun da idin mu yake banta da shi idin mu annahu mutabiqun bil ibada ya tafi da ibada ga farin ciki kuma ga ibada fafihi ibda'u shukri lillahi ta'ala a cikin akwai bayyana godiya ga Allah shi yasa Allah ya faɗi a sallah karaba yace wa litukmilu al'iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashku wa litukmilu al'idda malaman tafsiri suka ce domin ku cika kwanakin watan Ramadan shine wa litukmilu al'iddata wa kuma ku girmama Allah akan abin da Allah ya shiryatar da ku na yin azumi da qiyamul layli da itikafi wala'allakum tashkurun kuma in kun yi haka sai ku gode ma Allah ranar Idi kaga ashe idin mu akwai ibada a ciki akwai godiyar Allah madaukakin sarki sannan a cikinsa akwai azamul ibadati allati hiya salat akwai ibada da tafi kowace girma ta ce sallah idin mu bayan ranar murna ce to sai kuma ya kasance akwai ne akwai sallah a cikin wannan ranar za mu je sallah har an amma wani lokaci yake kaga akwai ko shi yasa malaman mu na su suke da lokuta kala biyu na sallah akwai waqtul adani akwai waqtul qada'i waqtul adani lokacin da Allah ta'ala ya nemi ai sallah waqtul qada'i lokacin da idan mutum da yi a wancan lokacin da Allah yake ayi ba to ana daukar ramawa yake shi kuma waqtul ada'in sai suka kasa shi gida biyu suka ce akwai waqtul ada'il muhtaru akwai waqtul ada'il daruri akwai lokacin yin sallah wanda Allah yake ayi sai suka kira shi da al-muhtaru sannan sai suka ce lokaci na biyu a cikin waqful ada shi kuma shine az-zaruri lokacin da sai lalura ce za a tsince ta kai sallah a wannan lokaci kaga ko wanka koma ka'ida na cewa az-zarurat tubihu al lalura ke sa abin da yake haram ya zama halal to kai gashi yanzu ka zama cikin zarura kaga ba yi fatan haka ba to ita ma sallar idi tana da irin waɗannan هنا وصلنا إلى لب موضوعنا وأصل نقاشنا وريح دورنا وهو الحديث عن وقت صلاة هذه الشعيرة الإسلامية ينزل يمك كيم يبتو أكن أظن بيسا أخيه وسنذكر أقوال الفقهاء في ذلك ثم نرجه ما أثبتته الأدلة الصحيحة زام أنبتاء أظن ما لم مسك أنبتاء ما لم فكه مبنبتاء سننسي مرنجايد أظن دليلي إن جلتسو سقط أنبتاء قولي نفرق عن نافع أرويته لقى الإمام نافع كمن يدى الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمة الله عليه يرويته أسمع المصنف نافع يكي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إذا أنا مغنى بن سنة عشان صحابي كاكاو عبد الله بن عمر في أشافة أتاش عبد الله بن عمر radiyallahu anhu ma yana da wata ɗabi'a duk abin da ya ga manzo Allah sama yayi sai yayi har da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a matsayin kawai aribi ko bari abin da kuke ce mishi kawai sidan kawai manzo sama bujiro waye abu sai yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa hanya ga titi nan shikenan sai ya zama sai icce ya faɗo sai ya tsara wannan titin sai ba a cikin sama sai ya zagaya sai bi ta baya abdullahi bin umar in ya wucewa ta hanyar an cire bishiya ba ta ba wannan ita sai ya bu wannan hanyar almajiransa suka ce me yasa kake haka sai ya ce annabi sama daga yayi to ana magana bin sunna ka samu abdullahi bin umar to kawai shi to ya kasance yana halarta sallah asubahi a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam thumma yabdu kama huwa ila al-musalla daga masallacin idi kai tsaye daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah asuba kawai sai wuce yi kama huwa kaman yadda yake sai amma yayi wankan sa ya ci kwalliyarsa ya sa kayansa kayan sa shikenan in karamar sallah ce sai ka kaddara cewa zai samu dabinan da zai ci a bakin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kawai sai wuce tafi masallacin yi ba zai koma gida saboda saboda kada ya laki wannan isnadin sa sahihi Abdurrahman ibn ya ce, annahu kana yansariku ma'a Sa'id ibn al-Musayyib almajirin al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn musayyib dai daga cikin manya-manyan al-fuqaha as-sab'atu fil Madina malamai na tabi'ai guda bakwai wanda aka cira musu tuta a game da abin da ya shafi fikihun musulunci da ciwo shi a cikin sunan annabta, sallallahu alaihi wasallam hadisansa da kuma qur'ani sa'id ibn musayyib wanda ake ce masa akhirul na ko to to almajirin abdurrahman ibn harmala yake cewa ya kasance mina as ya kasance tare da sa'id ibn cewa yanzu kuma ta ibn musayyib suna tafiya tare da su ibn musayyib min as-subh daga sallar asuba hina yusallimu al-imam da liman ya sallama sallar asuba ni fi yawmi idin a wata ranar idi hatta ya atiya al-musalla inda jari kafir ibn as-salf fa yajlis inda al-misra'ain sai ya tafi masallacin idi a wajen gidan da gidan wani da ake ce masa kafir ibn salf sai je zauna a bakin wasu dangara kofa guda biyu sai je zauna a wajen yana jiran liman ya zo domin a yi sallar shi ma wannan asarin Alimam ibn abi shayba ya rubuto shi a cikin al-musannaf ɗinsa da isnadi sahih daga ata ibn sa'id yace sallaitu al-fajr fi hada al-masjid fi yawm fitr yace nayi sallar idi sallar asuba kai afwan a wannan masallacin a wata rana ta karamar sallah فإذا أبو عبد الرحمن وعبد الله بن معقيل سيجا أبو عبد الرحمن شينيوا عبد الله بن مسعود شين أبو عبد الرحمن دكما عبد الله بن معقيل فلما قضي الصلاة لو كسند سكا جما صلى خرج في سكا فتا وخرجت معهما إلى الجبانة سيكوي سيمكا تفكيلين إيه al al’imam ya kusur hamari a cikin littafin samun jabal guldan ya ce abinda da ake cima aljabbana shi ne a sahara wato fili fili da yake kawai katon fili kamar ka ce bayan gari a yadda ake iri ke na aiko magana ta hudu daga nishanu gudun ruwa ya ruwaito yake tuwa kanan ruwatu shi ruwa mabansa uwatu shi ma yana daga cikin alfuqaha sab'a tabi'ai guda bakwai na Madina manya manyan malaman fiqh to ya kasance la ya ati ida hatta tasta'li ash-shams baya zuwa idi har sai rana ta daga ta kai sama shi ma Imam Abdul Razzaq ya ruwaito Abdul Imam Ibn Abi Shayba cikin al-Musannaf Al-Imam Shafi'i yace a cikin al-Ummu wa in ghadal imamu idan liman ya tafi da sassa ta hina yusalli subha da ya salla asuba wa ba da tulu'i shamsi ya rana na fitowa da zara rana ta fito sai ya salla lam to ba zai rama ba walau salla qabla shamsi ada amma da zai yi salla kafin rana ta fito a ada to ya rama salla li'annahu salla qabla waqti al-eid domin ya salla kafin lokacin sallar eid kage ya ce walau salla kabla walau salla qabla shamsi ada da liman zai tada sallah kafin rana ta fito to ya yi sabuwar sallar ne amma sai ya ce in ko rana ta fito kuma neman ya fita cin asuba to ba ko yanzu alimamu shafi a cin al'ummu kafin nan ya ce yabdu ila al'adha qadra ma yuwafi musalla mutum ya fita sallar idi sallar sallah babba da asuba gwaggwadon yadda lokaci zai ba shi kai masallacin idi ta tabruzu shamsu a lokacin da rana take fitowa wa hada a'jalu ma yaqdiru alayhi wannan shine lokaci mafi gaggawa da mutum zai zama yana da ikon ya tafi wa yu'akhiru al-ghuduwa ila al-fitr amma idan sallah karama ce to jinkirta an zalika qalilan ghayra kathirin amma dan kadan ba kuma a tsawaita da yawa qalilan ghayra kathiri dan kadan za a jinkirta tsakanin sallar sallah babba da sallah karama wato sallah babba inji ji al shafi an fi son a fita da wuri za mu ji wannan batun a gaba sallah karama kuma in ji al shafi ana son a ɗan jinkirta kaɗan daga yadda aka yi sallah babba wannan duk batun yana cin al'ummu na al-imam shafi الإمام الكاشاني الحنفي يافد يتم بدل الصناعي كتوى وأما بيان a أدائها amma game da lokacin bayani game da lokacin sallar idi faqad zakara al-kafi babban malamin fiqhu hanafiya al-kafi ya ambata waqtin salatul idi hina tabyadu ash-shams a lokacin da rana take yin fari ila an tazula lokacin ta na kawaita har lokacin zawali wato lokacin azhar لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين annabi sallama an ruwai ko yana yin sallar idi gwaggwadan wato mashi goron mashi goron mashi ɗaya ko biyu za mu ji fassara da imam ibnu adini na alhanafi ya yi ma wanda gumfin ko muhammadin mulahaza ga tsohaci قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر بالضمة من حديثي وانت حديث كنت شماء القاشانية شهوية ɗaliban hadisi sun san aka faɗi hadisi aka ce ruwa ne ke nufi ina nufa akwai damuwa ko ba tabbas to sai ibn hajar sai ya ce lam ajid hadal hadisi ne ce lam ajid ne ce ban samu wannan hadisin ba ibn hajar ya ce bai samu hadisi ba ka gaya da damuwa ya faɗa ka cikin littafin sa diraya fi da ahadith da hidayah littafi ne na takhrijin hadisan littafin fiqh na mazhabin hanafiyya وذكره الألباني في الإغواء ما الألباني ما يعمل تولى حديث عشان إغواء الغليل فقال في قماس التلخيص حق يضوء عشان تلخيص الحديث لابن حجر لكن المع... لكن المعلي هذا سيدي والمغ من رواية ذاك كمس على المعلي السنسة اتفق النقاد على تقديمه مع لمن حديثي قبل إذا سنشي مقعيتيني kama qala al-hafiz fi at-taqrib kama yadda ibn hajar ya fayya cin taqrib at cewa hadisin ya tashi aiki to daga cewa manzon sama yana yi ala qadri umhin aw muhayni hadisi ne da da inganta ba duk da ya kasance mashhuran ala al-ilati fuqaha malaman fiqh suna yawan ambatansa kalla ma ka duba wani littafi na na kowace mazhaba daga cikin mazahib da ake bi fashe sai kaga sun kawo wannan hadisi matsayin hujja sai dai kash hadisi ne kuma da bai inganta akwai yin wannan da yawa a cikin littafin fikin kama hadisin idza balagha al-ma'u qullatayn hadisi ne mashhuri ala al-sinat al-fuqaha amma la yasih qala ibn قدامة المقدس شيء كما ابن قدامة المغني يتي يستحب التذكير إلى الإيد عن سوء جد وتفتات سلة الإيد باين بعد صلاة الصبح أنا قم سلة أتباع إلا الإمام سيدي لمن فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة شي لمن أنسو يذكر ارتاح لوكة الصلاة بعد شي لمن دول الشمسيات فلا أسبابا نتوقع الإمام الخليل خليل بن إسحاق إيه للتاب مختصر مختصر أبو fayyaro abokin أبو sauro وقته ake faɗa mana ko a إن in ka ji مختصر mu أبو mutu da أبو ce وقته wato da shi za ka tsufa ba ka gama shi ba sannan kuma ka mutu bayan ka tsufa ba ka gama shi ba ana nufin wai ba ka gama karanta shi a gaban malami ba a'a duk lokacin da za a karanta saboda yadda alghasinsa zaurantansa ya yawa to sai ka ga an fito da wani abu a ciki wanda kai da can ka gano ba hadiri da isa ku ce malam abubakar gumi Allah ya gafarta masa ya masa yabo ya ce malamai guda biyu sun tsamar da afirka daga jahilci ya ce malami na farko shine malam mai risala ibnu abi zaid al-qayrawani dan kasar qayrawan qayrawan na na na na na na na na sannan ce khalil da ishaq shi kuma dan masa. masar ya furke to waɗannan malamai guda biyu sun taimaka a wajen fahimtar da al'umma Allah ya saka musu da alkhairi a Afirka ko yake cewa sunna liqidin raka'atani an sunanta raka'o'i guda biyu dan idi limamuri da juma'a ga wanda aka umarce shi je juma'a min hillin nafilati lizawai daga lokacin da ya halatta a yi nafila har zuwa lokacin da rana za ta yi zawari wato lokacin azahar wato alhalil nan rahmatullahi alayhi yana nuna mana lokacin sallar idi daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana ta zawari duk sunan shi ne lokacin sallar idi babban malamin malikiya a sheikh english a cikin sharginsa milakul jari da ya ma muktasar yana cikin shagohan muktasar masu kyau ya rasu cikin karni na goma sha uku so daga tsiranmu da shi karni ɗaya ne da wasu shekaru ba yi da nisa da mu can shi english to a ciki yake cewa هذا بيان للوقت الذي لا كراهة فيه nan khalil yana nuna mana lokacin sallar idi wanda babu karhanci a cikinsa sannan ne wa waktu sihhati ha bi tamami dhuhuri shamsi ka gairi ha da an-nawafil lokacin sallar idi shine lokacin lokacin da ya inganta ai sallar idi shine lokacin da rana ta gama fitowa kamar dai watanta daga cikin sallolin nafila fa in ake aqiba tulu'i idan daga rana ta fito kawai ta aka tada sandar idi aka yi wa qabla al-irtifa'i kafin rana ta dago ta zo ba sosai fa hatma al ya ce a maliki ya inganta amma ba so dai ai haka ba in ji sai ya sake cewa shi illish yu'ayyiduhu qawlu ibn bashir maganar da ke karfafa wannan maganar ita ce maganar babban malamin ibn bashir al-maliki da yace al-mustahabbu an yu'tali salati idza tala'at ash-shamsi wal mutalabati abinda ake bukata abinda ake so shine a zo a yi sallah idan rana ta fito wani mutalabati idan kuma an nemi liman yayi wala yanbaghi ta'khiruha an zalika baya kamata a jinkirta sallar da daga wannan lokacin kaga a malikiya kenan ba ابن عابدين الحنفي يا فدي أتشن حاشية سيكي تشيوا مير دأكي تشيوا قجر غمح دلنا سيكي قجر غمح هو 12 شبرا شيني تاني هو مشاهد هذا آنينا يا كين تنو ماني حقا ربو ربو غولا كو كسر ربو غولا تنو انتي شدا جهنم متى كين تنو to ya kai haka a sararin samaniya ga waɗanda suka iya aunawa sha biyu daga lokacin da rana ta fito ta gabar ta yi sama to a iya aunawa daga fitowarta daga gabas kwatankwacin tsani sha biyu shi ne ake cin shi ƙadara rumhi kenan ƙadara rumhain ya zama nawa kenan shibiri ashirin da hudu shibiri ashirin da hudu tsani ashirin da hudu an ce nan tsani sha biyu to an kasa ta sobi ya zama nawa kenan tsani ashirin da hudu wannan mafi sai wanda suka iya aunawa suke za su iya gane wal muradu bihi waqtu hillin nafilati abin da ake nufi dai kawai lokacin da ya halatta a nafila bayan an hana ai fakku manta hadisai da yawa sun zo sun hana cewa ai sallah bayan an gama sallar asuba ko hatta rana ta fito shi yasa su malikiya ma suka zaɓi cewa hatta rama raka'atul fajri ba a yi sai idan rana ta fito amma hadisi ya tabbata annabi ya tabbatar da ana ramar ka atan fajr da zara an gama sallar asuba ya tabbata a hadisi a sunna ta tsiririya sannan ya tabbata a sunna qauliyya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa ya halatta ai sallar rak'atan fajr da zarar in mutum bai samu damar yin ta kafin ai sallar asuba ba da zarar an gama sallar asuba amma su malikiya sai suka zaɓi ke bayan rana ta fito saboda zai su nuna maka cewa wannan lokacin shine ya halarta a yi sallah a ciki to daga cikin halarcin har da lokacin sallar idi daga lokacin sallar idi ke fara in ji su sun makana sannan sai ibn adadin yake cewa tambihun fadakarwa yundabu ta'jilul adha an so idan sallah babba ce a gaggauta ta وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة الفطرة sannan ita kuma sallar sallah karama ana son ɗan jinkirta ta saboda mutum ya samu damar dan cin abinci ya samu damar cin abinci da kuma sauran abubuwa da ake bukatar a yi kafin a tafi idi haka ibn azizin ya faɗi a cikin hashiyarsa hadhihi ba'd al-aqwal allati fi waqt salati al-idayn waɗannan su ne wasu batutuwa guda tara da muka iya ciro su da suke batu akan sallar idi ويمكن تلخيصها في هذه الأرقام الآتية زي يوام تقيتاكم غير يسوى شموة أن النبوب نفرق أن وقتها بعد طلوع الشمس kusan jan malaman nan sun tafi akan cewa ana yin sallar ɗin ne bayan rana ta fito kusan kun kalla duk kusan haka ai ba da waktin na hayi bayan cire bayan lokacin hanyar ya ɗauki na biyu ikhtalafa aqwaluhum fi ba to amma bayan ranar ta fito sai suka sai maganganun suka dan saba fa ta ba hu ba abuhum bi rumhi wasu suka ce da mashi daya wa ba abuhum bi rumhayn wasu suka ce mashi biyu wa ba abuhum daga mujir kifaa wasu kuma suka ce sai rana ta daga wa ba abuhum at-tabayyuda wasu kuma suka ce sai rana ta haske haka maganganun malaman nan suka saba wa nan ko amma dai dukkanin sun ce ba a da tulu ishams na uku استحب بعضهم تذكيرها بغض النظر an كونها فطرا أو أضحى wasu daga cikin malamai in muka koma maganganunsu za mu ga cewa sun so a gaggauta sallar idi ko karama ce ko babba ba tare da an bambanta ba na hudu na daba ba abuhun tafkiran nasi dunan imani wasu kuma malaman daga ciki sun so cewa mutane su gaggauta amma ban da lima kamar irin kudamatar maƙabusi kenan ko na biyar istahabba ba'dhum tafsir al-adha wa ta'khir al-fitr wasu kuma malaman sun so a gaggauta sallar sallah babba a jinkirta sallah karama na shida zakara ba'dhum anna waqtaha huwa waqtu tabayyud ash-shams wasu kuma malamai suka ce lokacin ta shine lokacin da rana ke haske ta fari wa jama'a ibn abidin bayna qawlihim تبيض الشمس وقولهم على ارتفاع قدر غمه قدر غمه sai ibnu abidin ya haɗa maganganunsu da wanda suke cewa hatta ta biyar da shamsu da masu cewa ba da lirtifa'i kadara rumhi sai ya ce fala mu bayan tabai na kuma da abu ɗaya idan aka ce kadara rumhi da masu cewa bayan rana ta ɗaga to maganganu ɗaya ne in ji ibn adili na hanafi abu na bakwai Allah wa saha da ila da shamsi ala darura in mun lura za mu gama da wannan suna nuna cewa in an ɗauki alwaqtu daruri to sallar idi na kaiwa har zuwa ne har zuwa lokacin da rana zata ta yi wari sun waɗannan sune ne maganganun da malamai duk su kan wata za a rinjaya bi hada na ridu ma'ina na tsari wa yambu a na tsari wa huwa ma asibata su da adilar shari'iyya yanzu ne muka kawo inda muke son muje mu sha ruwanmu mu koshi shi ne mai mu tabbatar da abinda dalilai suka tabbata fa kulu sai mu ce إن التذكير بصلاة الإيدين هو الأفضل من تأخيرها فجاء يسلى الإيد دوري وشي في يد أجنكتها وذلك للأدلة الآتية وننصب الدليلين كما حكى الأول دليل نفقه أن صلاة الإيدين واجبة أن تبتغ من أبايتي وصلى الإيد واجباتي كما سبق كما يدي قباتي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه annabi sama ya faɗi a lokacin da abdullahi ɗan mas'udu radiyallahu anhu ya masa tambayoyi daga ciki yake cewa me ya fi su ne ta assalatu ala waqtiha ay salla akan lokacinta duk da ibn daqiqi a cikin al-ista sharhin ibn akam da yazo sai yake cewa a cikin wannan hadisin babu dalala akan cewa farkon lokaci ake yi to amma dai yana nuna ayi a cikin lokaci kuma a cikin lokaci wani lokaci ya fi وتدخل صلاة العيدين في عموم لفظ الصلاة صلى إيدي تاشد السنجني ورد فأنا عن السماء ديتيني الصلاة على وقتها فقا أي أن فإذا امتد تعاون هو أن تفيد الكل في عموم في الجمع والإفراد كالعليل إن wa alfufidul kullafin umuri in ka samu ta istigrafi a cikin suna ko suna ne jami'i ko suna ne kwara ɗaya, to tana fa'idantar da ganewa tufidul kulla kamar kullu aka ce illa ila wuji da mukhassisun idan amin ya zo to baka ka keɓe wani abu haske ka samu abin da ya keɓe shi wa huwa rai umar fi al'adillatin na fiye ta sahiha ba a samo dalilin sahihi dalilin sahihi da ya ware cewa a jinkirta sallar idi ba wala shakka anna awwal alwaqti khayrun min akhirih kuma babu shakka lalle farkon lokaci ya yafi karshe alheri lidha sammu al-awwal muqtaran wal akhir daruriyya shi yasa lidha sammu al-awwal muqtaran wal akhir daruriyya shi yasa malaman fitu suke ce ma lokacin farko da muqtari lokaci na biyu kuma suke ce masa ne daruri الثاني نبي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها فدن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله duk abin da al'umma ta ta yi cikin saffa-saffo da sassafe to ya Allah ka mata albarka a cikinsa hadisi ne sadi'i al Ahmad ya goyito shi mala albani inganta shi sai ce wa sai aka ce du'a'un jami'un li kulli ma nabi sallallahu alaihi wannan addu'a ce da ta gama duk abinda al'umma annabi sama ta aikata shi da wuri illa bi ma sassafi dalilu sai idan akwai dalilin da yace wannan abun ba a san a yi shi da sauri in an ce abu kaza ba a san a yi shi da gaggawa to ka jinkirta shi shi yafi kana da dalili khas ba, amma in ba ka da shi to kowane abu za ka yi ka yi shi da sassafe ya fi kuma sai ka ga abin nan a waƙiɗiyan a faruwa Allah ga masa albarka in makaranta ce tashi ka tafi kaje kai karatu da wuri sai ka ga rayuwar ka tafi albarka in kai tela ne ka tashi da sassafe ka fara ɗinki sai ka yi ɗinki da yawa kafin rana ta ke duk abin da zai kai da sauri da sassafe ya fi albarka ولم يوجد دليل babu يخصص صلاة da ya zo ya ware sallar الإيدي a matsayin cewa ita ba a san ayyuta ta da wuri ba ta shiga cikin waccan addu'a ba dalili na uku in qaulun sallallahu alaihi wasallam fadan annabi sama da yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an musalliya farkon abin da za mu fara yi yau a wannan yinin namu shine mu je ne sallah al-imam al-hafiz ibn hajar yace وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في حال في يوم العيد bishai in rai ta abu bin salatin kuruji ilaiha wannan hadisin na nuna cewa ashe ba a so a ranar idi ka shagalta da wani abu face gaggawa da shirye-shiryen sallah da kuma fita zuwa gare ta idan aka tashi ranar idi to abin da ake son a shagalta da shi shine kawai shirya fita in ji ibn hajar wa min lazimihi daga cikin abin da wannan ke lizumtawa cewa ba a son a shagalta da wani abu a ranar da safe idan ba shirya sallar ba Allah yuf'ala qablaha shay'un ghayruha ka aikata wani abu a ranar kafin sallar faqtaba zalika a ilaiha wannan kuma yana nuna cewa kenan aji a gaggauta a yi saboda a sallami jama'a kowa ya dawo gida sauran abubuwan da zai zume ci gaba in jiwa in ji ibn hajar الرابع دليل له حديث عبد الله بن بصر hadisin abdullahi bin busur ranar da ne hudu ba a nan ne kuskure na ce busur na abdullahi ne ta kalilin suna haka na faɗa a larabcin da na zo kuma faɗi da hausa ma haka na faɗi kuskure ne. abdullahi bin busur shi ne sunan ni da na tashi na ce busur bin abdullahi kamar yanzu za ka faɗi suna na mai sai ka ce lawal bashir kaga yanzu zan ce ba haka bane sai dai a jami'a ne can da suke canza wa mutane suna saboda boko kawai shi ke na ce ka farkanka da sunan babanka Eh? wai shi ne ma girmamawa wai american in suna zan su girmama ka shi ne zai su kira ka da sonem ɗanka eh. idan ɗan america na son ya girmama ka sai kira sunan babanka wai ya girmama ka ce kawai eh lawal wai ya gani lawal kawai wai ya girmama ni su a america haka suke wai ka'idar su shirman su mu ku huduhum li aba'in ma aka ce li aba'in ba bi aba'in ba huduhum ko ba ka bane wa huwa asrahu dalilin aladari dalik duk a cikin dalilan da suke nuna a gaggauta talla ko babu dalilin da ya kai wannan fitowa ba yau hadisi abdullahi bin bushr wannan hadisi malaman hadisi ga shi aka sana fitar da shi nake cewa imam abu dawud ya fitar da shi ابن ماجما الحاكم عشان المسدرج البيهقي عشان عشان الكفرة بالا البانيا عم بتش عشان الرواق الغريب عشان جزء إنسان أبو بوغن المكتب الإسلامي واتو بوغن زحيب الشاوش كده بوغن شكرة تا دبو ليلة داري بوغن ترى دا دا بير الميلادية آه، صنع الإمام البخاري عم بتش عم بتش معلق أما الحافظ ابن حجر a cikin aikin da ya mamu allakat na bukari littafin ta taglifin talib ya fitar da shi kuma ya ambaci duka waɗanda suka ruwaito shi da isnadansu to shi ne abdullahi ibn busur riwayar ta gashi daga almajirin sayyid ibn khumairi ar-rahab yake cewa kharaja abdullahi ibn busur sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn busur ya fita kuma shi sahaban annabi sallama ne ina ya fita ma'an nasi tare da mutane yau mai idi fitrin au abha ko dai ranar karamar sallah ko babbar sallah fa an kara ifa'an imani ya zauna ya jira ya jira liman bai zo ba sai ce ya za ya ce liman ya rika jinkirta sallah fa an kara ifa'an imani sai ya musa ya za a yi liman ya rika jinkirta sallah wa qala sai ce mana inna kunna ma'an nabi sama qad faragna ta'ata ce wallahi da annabi salama a wannan lokacin mun riga mun manta mun gama idi hadi wannan lokacin wa zalika hina tasbih wannan lokacin sallar walhadi haka muke yin sallar idi ya zama na annabi sallama amma ga shi yanzu wannan limamin ya zaji fita mana rana ga ta fito ta tsanda tana ta gaza goshin mutane da kuma sallar idi ana yin ta ne ba a rufa ba ana yi ne a aljabbala a asfahara ana yi ne a filin allah shi sa mala albani rahmatullahi alaihi a lokacin da yake da rai a siriya ya zama rigima su a wajensu yin sallar idi a masallacin juma'a shi ya fi mala albani ya tsinci kan irin waɗannan wahalhalin ya sha wahala ya rubuta littafin salatun idaini fil musalla fi sunnah dan karamin littafi yace wallahi kamar ya kaddara haka taken littafin wallahi sallar idi a filin idi ba a cikin masallacin idi ba wallahi shi ne sunna a filin Allah ake rana da tsandare wanda zuban a samu ma ruwa ya fece duk ga abubuwa sai rikici ko shi ne sai yi haka ibn hajar da ya zo wannan hadisin a cikin fatul bari sai ya ce ai su ba subhati wa hiya nafilatu lokacin da ake sallar idi shine lokacin nafila وذلك إذا مضى وقت الكراهة أنا ينسل الإيدين إذا اللوقة كرحنتي دعك هنا أي سلة يكوشي وفي رواية صحيحة للطبراني ابن حجر أتنفة البارية أنسى وترواية رواية سكن أتكي سكن المعجم الكبير مع الإمام الطبراني وذلك حين تسبيح الضحى شن أنشي وذلك حين التسبيح to shi a riwaya imamu tabarani a cikin alkabir sai ya ce wa zalika hina tasbihi duha a lokacin da ake yin sallan nafilan walha yanzu da za ka tambayi mutum masu tsara walha so tari karfe nawa mutum yake yi in kuma ba walha ba ka ɗauki sunan da ake yin ta sunan siratin masjidi ba da subh annabi sama hadisi sahihi ya tabbatar da mutumin da ya gama sallar asuba ya samu waje ya azka ya ta azka haske da rana ta fito da rana ta fito da zai fita masallaci sai raka'a biyu manzal sun ta kana lahu ka ajri hajjatin tammatin tammati za a ba shi ladan mutumin da ya yi aikin hajji cikakken aikin hajji hajjajin talakawa a wata riwayar kana lahu ka ajri umratin tammacin tammacin za a ba shi ladan umara cikakkiya ka ji talaka ba. ko baka je umara ba za ka yi umara a nan masallaci za ka yi a masallacin ungoku an gama sallar asibali zauna a masallaci kai azkar da ake na bayan sallar asibali kai azkar da ake na saniya sannan ka zauna kila ka ci gaba da karatun alkur'ani rana ta fito karfe nawa rana take fitowa Ka ga lokacin kusa kusa ne to daga wannan lokacin ne aka yi halatta a yi sallar kuma wannan lokacin shi ne ya fi a game da waɗannan bisa waɗannan dalilan da aka ambata sai ibn hajar sai ya kawo daga wani babban malami da ya sharhin bukhari tun can da ibn babba kusan sharhin ibn babba na yi bukhari ba a buga shi ba sai yan shekarun bayan nan ya fi mujallabi goma sai yan shekarun baya bayan nan kusan wasu malamai suna ganin 2005 aka fara buga shi da can kawai makhtufi ne duk malamin da kage ya amfani da shi ko ya amfani da makhtufi wato rubutun hannu wanda da yana cin ci gaban zamaninmu da alkhairan da Allah ya mana abinda da magabatan mu ba su da shi mu kuma sai gashi Allah ya so ka kama duk ibn hajar sun kwafo waɗannan maganganun ne da rubutun hannu wani rubutun ba ka ɗauka ba za ka iya gane me aka rubuta ka ga rubutun sai ka ce na yadda ba jaba ne amma haka suke shi za suke gama rayuwarsu da makanta idan su karewa yake littafi ne ke cinye idan su je su makanta sai sai ibn battal ya ce ajma'a al-fuqaha ala anna al-eid za su qabla kabla ash-shams malaman fiqh gabaki ɗaya na duniya sun yi a kan cewa ba a sallar idi kafin juma'a ta fito kafin rana ta fito wala inda ya haka nan ba a yi daidai lokacin da take fitowa وإنما تجوز عند جواز نازلة يلا على الثانية إيدي ألوك سنة نازلة تحلت وتباير لنا تاتي كوتي إترى أنا دا تكي جنن تتي كما رأيوة تتي كما دا تياع تتي كما دا تتان عجم تتي كما دا رأيوة تتان عجم يا أدم هذا من إفارة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا to haka rana take faɗo take take in ka kalle sai ga tana fitowa a matsayin jaririya in ka hango ta za ka ganta dir haka za ka ga tana ɗagowa tana ɗagowa tana ɗagowa to duk wannan lokacin bai halatta a yi talla ba domin daidai lokacin ne mushrikai masu bauta mata suke zuwa su je su sujjada in ka tafi inda suke bauta daidai lokacin za ka ganta sun tafi sun je sun samar da suna jira tare da ita to shi yasa sai aka ce kan mai ibada a wannan lokacin haka nan lokacin take faduwa lokacin faduwar ta zaka ganta ta koma da irin wancan jan, ja fitowar to shi ma wannan lokacin an hana ayi sallah a lokacin domin lokacin masu bautatta suke zuwa su je su mata ban kwana su je su fada su mata sujada to kuma mu yana son mu zama muna da tamayyuzi muna da bambanta da waɗanda ba mu ba a komai namu ya zama mun bambanta da su shi sa ce aka hana mu ibada a wajen amma da zarar rana ta fito ta hau sama to daga wannan lokacin an saki hani halatti ya zo ya halatta a yi sallah kuma lokacin aka fi son a yi sallar idi sai muka ci wa yi ayyidu daga cikin abin da ke karfafa wannan tilkal asabu lati qaddamnaha waɗancan asakan da muka gabatar da su a lokacin da muke kawo batutuwan malamai magabata a game da lokacin sallar idi ka azar ibn umar radiyallahu anhu ma kaman asarin abdullahi da umar wa sa'id ibn musajjib da azarin sa'id ibn musajjib wa da makamantansu min annahum kanu yaqduna ila al-musalla lin salati subh cewa saboda su gaggauta sallar idi sun kasance tun daga sallar asuba sai su wuce kawai su filin idi مسألة مسألة هل هذا التذكير يختص بعيد الأضحى وحده أو يشملهما جميعا shin wannan gaggautawar ta shafi sallar idi karama ce ko kuwa a zikiri da babba da karama sai muka ce laqad zahaba ila al-awwal ulama an samu wasu malamai da suka tafi akan haka wahtajju bi hadithin sai suka kafa hujja da wani hadisi lakin lakinnahu da'ifun jiddan sai dai da'ifi ne kuma da ifancin mai rauni wa marwiyu na al'adi al-huwayriti anna rasul sama kataba ila amr bin hasan wa huwa bin cewa annabi salama ya rubuta wasiƙa zuwa ga amr bin hasan ɗaya daga cikin sahabbansa a lokacin ya tura shi zuwa garin ya yace masa wai ajjil al ka gaggauta sallah babba wa akhiril fitra sannan ka jinkirta karama wa zakirin nasa ka yi ma mutane wa'azi qala al-bayhaqi al al da ya kawo wannan hadisin a cikin as kubara sai ya ce hada mursalun wannan hadisin mursali ne wa qad talabtuhu fi sa'ir riwayati na nemi wannan hadisin iyakan nema a sauran riwayoyi bi kitabihi ila amr ibn hazm a wasiƙun da aka ce manzo sama ya rubuta ma amr ibn hazm falam ajidhu amma ban sama ba wallahu a'lamu Allah shi ya fitar in ja ni mun bai bayan sa malaman hadisi sun tabbatar da cewa hadisin da ke bambanta tsakanin sallah karama da sallah babba a wajen jinkirtawa ko gaggauta hadisi ne da ifi kaga hadisi da ko la takun bihi hujja shi yasa ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a shekul gazzaji yake faɗi a cikin littafin sa tamamul minna fi fiqh kitabi wa sahih sunna yake cewa والظاهر أن amun fi في fitri wa وعيد الأضحى abin da ya bayyana a gare mu gaggauta wannan da sallar idi babba da sallar idi karama duk ɗaya bi khilafi ma yadhunnu al-ba'd bi at-tafriq bainahuma sabanin abin da wasu suke zato na su raba tsakanin su fa yarawna ta'jil al-adha sai su ga cewa a gaggauta sallar sallah babba wa ta'khir al-fitr sannan kuma a jinkirta karama idh la dalila ala hadha at-tafriq fi ma a'lamu a shekul ghazzazi ya ce ban san wani dalili da yake bambanta tsakanin sai muka ce mu kuma illa anna hujjatal ladina farraqu ba. sai dai in fa an kalli hujja kuma waɗanda suke raba tsakanin su kad takunu mutabarata zai yi wa a kula da ita ala tariqil maslaha abadi na maslaha ba abadi na nafsi ba me maslaha abin da zai zama gyaran rayuwar mutane ne abin da zai sa su ba za su sha wahala ba abin da zai zama zai zama musu da sauki abin da zai samu musu rayuwarsu ta inganta shi ne ake masa maslaha وهي التعذيب في الأضحى لتقديم الأضاحي maslahar da ta sa aka ce a gaggauta sallar sallah babba saboda a dawo a yanka raguna kuma malaman fikihu da yawa sun tafi akan cewa an fi son mutum ya ci daga layyarsa tun aka jinkirta ni nan buga misali da kaina na taba kaiwa karfe daya ban karya ba sallah ba ba saboda ina jiran sai an yanka rago sai na yanka rago na bayan na yanka rago a fede sannan in yanki wani abu daga ciki in je in bada a gasa min sannan in ci sai da na kai wajen daya ni ba azumi ba sannan dalilin da ya jamu wannan shine tsakanin da Allah ban dawo masallacin idi da wuri ba sai in kai sha ɗaya da rabi ban dawo ba in ka je lokacin kawai wani zubin a mashin kake kowa ke ta kawai sai ka ga doki na zubo ma ne ka haɗe da doki wani zubin ma doki ne tuki a ne har ne ka to kaga wannan jinkirtawa ce ta jawo haka to a yi da wurin ashe akwai fa'ida sannan wacce akhir fil fitri da taqdim da al fitr sannan kuma a gaggau a jinkirta sallar sallah sallah karama shi kuma saboda saboda a iya fitar da zakafin da kai kun ga maslaha kenan wal ghada'u qabla al khuruj sannan kuma a ci abinci kafin a tafi kaga mutum maslaha amma ba ka kafa hujja da wancan hadisi hadisin amru bin hadd hadisi ne da'ifi jiddan la taqum bihi hujja ba zai ba hujja bane shi amma in an dawo min babin maslaha to babu laifi a bada fatawa da haka a babun ne maslaha ita ko maslaha tana ina wani zubin in an samu nasi ya ci karo da ita to za a wuyar da ita masalihu tadkiri bi hafi asrina wa baladi a garin mu nan na Zariya, shin bayan waɗannan dalilan akwai maslahohin da suke nuna cewa a gaggauta sallar sallar idi laqad qi malaman mu na usul fiqh suna cewa a gaba gaba imamu shafi'i فحيث ما وجدت المصلحة فتم شرع الله duk inda akwai maslaha sunan shari'a Allah ta domin Allah da manzansa ba su kwasan mutane su je su kai cikin kudidi rasa ta kasa fitowa kullum shari'ar musulunci tana dora mutane ne akan abin da yake gwada da ne ƙaƙƙi wanda babu matsala a cikin al'allama sa'adi rahmatullahi alaihi yana cewa dinu mabniyun ala al-masalihin fi zalbiha wa dafi min qaba'ih addinin musulunci an gina shi ne akan maslaha a jawo maslaha sannan a kunkule ma mutane banda duk abin da zai zama mummuna ne ku shari'a ba ta san shi a cikin al'umma laqad kana hunaka masalih tujlabu fi at-tadhkir bil 'idayn fi asliha hakika a zamaninmu akwai maslahohi da suke nuna ya kamata a gaggauta sallar idi wala siyama fi baladina musamman ma a garin mu nan ويمكن سرد هذه المصالح في النقاط الآتية زامئية للسافو أن مصلوهم أو أن أن قدودا مصلحة تقول أن مصلياتنا بعيدة masallacin idin mu din nisa gare shi kaji da nisa ko ba nisa kaji ba ci kaji ma sannan lokacin da nisa ko ba nisa da nisa wala ilaiha illa ala so tari ba za ka iya kaiwa ba sai akan abin hawa yanzu mutum saboda ya tsabbaka nan manzala su sama cewa bai taɓa tafiya a idi a abin hawa ba sai ya kama hanya ya tafi lokwa ai zai zai jiki ko ba ka bari? ko ba jin jiki a ciki lokwa kilomita wajen nawa ne wanda ga tsamanin zai iya kaiwa kilomita bakwai ko shida kilomita nawa ana tafi lokos daga nan tudun zai kai shida ko bakwai kage da wahala وقد تلتهم الشوارع الموصلة إليها لكثرة المركوبات sannan tana sukan cakuɗe a samu gosulo saboda yawan ababen hawa fala ya siru insanu illa bi waqtin mutaakhir sai kaga mutum ba zai iya kaiwa ba sai lokaci ya ƙure wa kad tafutu husfadatu kai har sallan ma wani zubin mutum ya karanta biyu da shekaru biyu da suka wuce ina minna na da daga indiya zan zo in yi sallah a najeriya na iya da in yi sallah a indiya wallahi muka zo muna kallo a ga musalla ba mu samu sallaki saboda gosu muna kallo ba mu samu sallaki ga ba a cikin mota to kaga wannan misali wannan ne misali ne waki da ya faru da muna kallo aka yi sallaki idi ga ma a mota amma ba za mu iya fitowa mu je mu shiga sallah ba kuma ni kaba tana ciwo da sanda ma nake tafiya a lokacin kaga yau za ka matsa maka ce sai na buga da gudu saboda in samu sallah in kuma ƙara san guje ba na biyu maslaha ta biyu annahu la kaman yuqimuna al-mawaqib al-malakiyyah fi akthar ash-shawari akwai sarakai da suke tsaida hawa a waɗannan ranakun fatan tadi bi khuyulihim sai titika titina su cika da dawakansu فلا يكاد المرء يسير في الشوارع بسهولة mutum ba zai iya kaiwa zuwa ga masallacin idi ba a cikin lokaci a cikin sauki to in aka yi da wuri kafin ku fara fitowa kaga an rai na uku an yi akirun nasu a zahihim hatta ta kadu shamsu ta zuru wa lam yudhahhu wannan jinkirtawa na jawo mutane su jinkirta yankalan layyarsu har kusan rana ta zawani. walam yaqta'u imsakahum fi dhalika al-yawm sannan kuma kamun bakin da aka ce ayi ba su karya shi ba a wannan ranar wa dhalika li bu'di al-musallayat wa ta'khir salati al-eid alladaini yusabbibani dhalika wanda sabubban nan guda biyu da nisan masallacin da kuma jinkirta sallah na jawo mutane su jinkirta yanka abin layyarsu sannan kuma da shan abincinsu ranar sallah babba kaga wannan ma haka na hudu fi ta'limun nasi ala tafsir fil umur idan aka fara yin sallar idon nan da wuri to zai zama an fara tarbiyyar al'umman mu akan ne akan su rika yin abubuwa da sauri wadda al'umman mu yau ta saba duk abin da aka ce za a yi tafelanci ka ba kanka ka'ida ka ce za ka auna zuwa tarurruka ka ba kanka shekara biyar daga yau kai shekara biyar kai ta zuwa tarurruka za ka iya kirga tarurrukan da aka iya fara su a kan lokacinsu za ka iya kirga tarurrukan da aka zo za a fara yin su mc bai ba da haƙurin jirkirtawa da aka yi ba saboda ɗabi'a al'ummu ta saba ba ta ba lokaci muhimmanci duk abin da al'ummar mu za ta yi tana son sai ce lacca a cikinsa to in aka sama mutane sallar idin nan da wuri akwai maslaha ta a koya musu yin abu da wuri za su koyi cewa bari su ka shiryawa ne حتى يحصل على البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فعلته الأمة في البكور har al'umma ta zama tana samun wannan addu'a da manzala ta sama ya yi ta a gaba da duk abin da al'umma ta yi cikin sauri da صفصفه وغير هذه من المصالح من المصالح الشرعية التي قد يكتبها غيره أقول مصلوهم بعد وتزيح والذي يفكر بعد إذا ذا أباد داما maslahar ya ce ai in aka yi sallar idin nan da wuri to za ta samar da kaza ko za ta hana kaza to ai to bayan nasosa da nake da su da aikin magabatanmu sannan kuma ga masalih to kaga ashe abin da ya fi shi ne mu yadda mu amsa kiran shugabanni da suka sanya mana cewa za a yi sallar idin nan da wuri mu shirya da wuri sai mutum ya zama ya koyi da abdullahi bin umar ya koyi da sa'id bin musajjib da suka kasance tun daga masallacin sallar asuba kawai sun shirya sai su wuce ko da baka wuce ba daga sallar asuba ne daga sallar asuba sai ka da ka fara shi ana yin sallar asuba sai ka tashi kai wanka sabanin yadda mutanen mu suke yi wani kawai kai kana jin kayi lati za ka tafi idi ƙarfe, takwas ko da fata a da nan kamar bara zuwa shekarun baya sai ka kai wani ya fito da singileti sai yana shakatawa shi a kofar gida bai jin komai bai shirya ba shi lokaci sai ana turan kila mintuwa ta a ta da sallah sai ya guga da gudu ya je wankan da ya ga damar ya yi ya ɗauko kayan da ya ga damar ya sa shi ne ya zuwa ita hadari a hanya kwaram sai ka ji mashina sun haɗu kwaram sai ka ji karshe wani idan ya tafi sabon gari ne zai sallah a lokos sai dai fakin a filin su kuwa sai wani ya amsa laliman ya ce Allahu akbar wani ya ce Allahu akbar wani ya ce Allahu akbar kila shi zai je na mutum na tamanin da bakwai ne shi ne zai fitar masa da kabarar lima saboda tsabagen tsayawa a baya wannan baya cikin abin da ya kamata mutum ya rika makansa ana bukatar musulmi ya zama a gaba gaba yake aikin alkhairi wannan shine karshen abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana mu faɗi kuma mu rubuta kawai mun yi ne domin a ɗan haskaka sai a duba littafan manyan manyan malamai da muka ambata a ciki kuma ni aikin da nayi kawai ba ni da wata falala tattaro abin da malamai suka faɗi ne na yi na jeran da su kuma idan akwai aikin da nayi shine danki na yi dankin rubutu in ana ma rubutu danki ka san idan mata suka shiga ɗakin malamai su ci danki ne alheri in sun ga littafi to shi ne wannan danki rubutu ne ne ma na jera da kan kawai na danki na jera kai haruffa da kalmomi abinda na yi na daidai to Allah ne ya sa na dace abinda kuma ya faru na kuskure to ba daga Allah yake ba shaitan ne ya tani ne kuskure na yi sannan kuma gazawa ta ce ta ɗan Allah madaukakin sarki ya kubuta daga wannan kuskura yabo ya tabbata ga Allah a farko da ƙarshe Allah ya salati da aminci ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi da iyalan gidansa da kuma sahabbansa ga baki daya wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mun yi abin da shugabanni suka sa mana cewa a mana kadda mutane kamar yadda muka faɗi a farko cewa maksudin wannan shi